yau muna hudu ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana dubu daya da dari hudu da arba'in da daya jiya mun kwana karshen aya ta shida bayanai da allah subhanahu wa ta'ala ya yi game da kirar annabi nuhu alaihi salatu wassalam allah ya tada annabi nuhu alaihi salatu wassalam ya kirayi mutanensa zuwa ga allah ya gargaɗe su ga barin aikata miyagun ayyuka na shirka da Allah ci. Allah ya ce kafin azabar Allah ta zake musu annabi nuhu ya kirayi mutanensa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma gaya musu moro-moro da za su ribata idan suka kaɗaita Allah da bauta idan suka zama masu tsoron Allah idan suka yi mishi da'a ya ce musu su sani cewa idan sun jinkirta tuba da komawa zuwa ga Allah to idan azabar Allah ta zo babu wadda zai jinkirtar da ita annabi nuhu alaihi salatu wassalam kala rabbi yace ya ubangiji inni da autu qaumi laylan wa nahara na kirayi mutane na dare da rana nayi musu da'awa da daddare na yi musu da'awa da rana falam ya bidhum du'a'i illa firara amma kiransu da nake zuwa ga Allah bai daɗe su da komai ba sai daɗa guduna sai daɗa gudun da'awar sai daɗa gudun dokokin da Allah subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa musu wannan al'ada ce ta wadda zuciyarsu ta bushe wajen amsa kiran Allah subhanahu wa ta'ala duk yadda za a kiraye su abinda za a gaya musu sai kuma ya zam ya ƙara nesanta su da abinda ake kiransu zuwa gare shi mun karanta ayoyi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a cikin larabawa rantsuwa suka yi da Allah suka ce in an aiko annabi manzo a cikinsu sai sun fi kowace al'umma shiriwa a bayan kasa falamma ja'ahum nadhirun ma zadahum illa nufura Allah ya ce amma lokacin da mai gargadin ya zo lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zo Allah ya ce ba abin da ya dade su sai dada gudun abin da ya zo da shi Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi to yau za mu tashi a farkon aya ta bakwai Allah ya mana jagora to sai Allah ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا وأصروا واستكبروا استكبارا النبي نوح عليه الصلاة والسلام يجي wa inni kullama da autuhum yace ya Allah duk lokacin da nake rayi mutanen nan zuwa ga Allah litaghfira lahum domin ka gafarta musu domin kira zuwa ga Allah ba abin da yake zuwa da shi idan ba alkhairi ma wadda aka kira shi duk lokacin da Allah yace ce a kirayi bayi zuwa ga Allah to wannan kiran ana kiransu ne zuwa ga alkhairin duniya da lahira abdullahi dan mas'ud ya ce duk lokacin da ka ji allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ce ka natsu ka kintsa ya ce ka saurari saƙon da yake tafi ko dai a nuna maka wani alkhairin duniya da lahira wadda za ka tsira a sanadiyarsa ko kuma a nuna maka wani sharri da zai cutar da kai a duniyarka da lahirarka domin ka guje shi jama'a muna fahimta wa inni kullama da autuhu yace duk lokacin da na kiraye su litagfira lahum domin ka gafarta musu ashe abin da ake kiran mutane ana kiran su ne su bar kafirci su bar shirka da Allah su bar munanan ayyuka domin su samu gafarar Allah subhanahu wata'ala daga lokacin da bayi suka samu gafarar Allah sun samu komai daga lokacin da bayi suka samu gafara da afuwa na Allah sun samu komai wato na daga cikin tsari da Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara wa manzanni da masu da'awa zuwa ga Allah shine su dinga kiran mutane kamar ka ce ku zo Allah ya yafe muku kira Allah yake ku zo a yafe ku kamar mai laifi ne ya yi laifi sai a ce ya zo a yafe mishi laifin in ka ga mutum ya ƙi zuwa to wani laifi ya yi wadda zai iya haɗa shi da ƙasƙanci da walaƙanci a rayuwar duniya da lahira sai a ce ya zo a yafe mishi sai ya ce ba zai zo ba kaga ai ya jefa kansa a halaka wa inni kullama da autuhum li taghfira lahum Allah yace dullo annabi nuhu alaihi salatu wa salam yace wa inni kullama da autuhum duk lokacin da nake rayi mutane na li taghfira lahum don ka gafarta musu domin ɗaya daga cikin aikin da Allah ya sa shi shine ya kira mutanen duka yace ku zo Allah ya yafe ku jama'a mun fahimta ka duba ayoyin alqur'ani shi ma Allah duk inda kaga yayin kira Allah sai ce ka zo in yafe ka ka zo in yafe ka ka zo in yafe ka wallahu yad'u ila aljannati wal maghfirati bi idnihi wa yubayyinu ayatihi wallahu yad'u ila aljannati wal maghfirati bi idnihi Allah na kira zuwa ga aljanna ku zo ku zo ku shiga aljanna wal maghfirati ku zo ayi muku gafara bi iznihi da izininsa wa yubayyinu ayatihi lin-nasi la'allahum yatadhakkarun Allah na bayanin ayoyinsa daki daki Allah ce domin ku zama masu wa'azuwa jama'a muna fahimta Allah sai ce ku zo ku shiga aljanna in kaga mutum ya kangare kamar ya ce ma Allah ni baran shiga bane Allah zai ce ka zo in gafarta maka a cikin suratu Ibrahim Allah ya game manzannin Allah duka da yadda suka yi da'awa to a yadda suka yi da'awan kowane manzo idan ya zo zuwa ga al'ummarsa sai ka yana ce musu ku zo Allah ya gafarta muku ku zo alam ya a cikin na baƙul qablikum قبلكم قوم لا إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا, فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا, وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريد قالت رسلهم أفي الله شك أفي الله شك السماوات والأرض يدعوكم ليغفركم يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين الله من أوكتين سركيتي أو ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم Allah ya ce ashe labarin al'ummomin da ya shuɗe kafinku Allah ce bai zo muku ba Allah ce ba ku ji ba ƙaumanuhin nuhin Allah ce ba ku ji labarin mutanen annabi nuhu ba wa adin da adawa wa samud da kuma samudawa wallazina min ba'dihim da al'ummomin da suka zo bayan su la ya'lamuhum illa Allah ba wanda ya san iya adadin su in ba Allah ba ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat Allah yace manzannin su sun zo musu da hujjoji bayyanannu faraddu aydiyahum fi afwahihim sai suka ɗauki hannayensu suka sa a cikin bakunansu suna mamaki sai su ce o oh, yanzu wai salihu shi ma annabi ne Wakalu suka ce in na inna kafarna makon ursiltum bihi suka ce wa manzannin mun kafirce ma duk abin da aka aiko ku da shi wa inna lafi shakkin min da una na ilahi murid kuma muna da kokonto mai zurfi akan abin da kuke kiran mu zuwa gare shi qalat rusuluhum sai manzannin suka ce musu afillahi shakkun yanzu game da al'amarin Allah kuke kokonto meye ne abin shakka game da Allah saman ne ba shi yayi ta ba kasan ne ba shi yayi ta ba ku ne ba ku yayi ku ba ya aiko manzon ne ba zai yiwu ba a fillahi shakkun fafiris samawati wal ardi wadda shi ya kage halittar samai da kasai ya da'ukum li yaghfira lakum wadda yana kiran ku ne ku zo ya yafe muku duk aikinmu nan da manzanni duk aikinmu nan da Allah ya yi a matsayinmu na manzanni ya ce mu zo mu kira ku ne ya ce ku yi muku gafara jama'a muna fahimta ɗaya daga cikin aikin da Allah ya ba mu kowane annabi kowane manzo wajen kiran mutane zuwa ga Allah to akwai kuma ya kira su Allah ya yafe su Allah ya musu gafara shi da kansa da kansa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace lokacin da ka so ɗaya cikin ukun dare ya rage sulusin ƙarshe na dare shi Allah da kansa da kansa yakan ce duk wanda yake so in yafe shi ya tashi man yastaghfiruni fa akthir la wa yake so in yafe shi ya nemi gafara in yafe mishi kullum ubangiji yana so ko shirka da Allah kake yi ubangiji so yake ka bari shi kuma ya yafe maka musulunci kenan Allah ya aiki manzanni su kira mutane ya yi musu rangwame ya musu afuwa a kan laifuffukansu ya yafe musu su tuba su koma zuwa gare shi annabi nuhu alaihi salatu salam ya ce wa inni kullama da autuhun duk lokacin da nake rayu mutane na firar lafin don ka gafarta musu me dalilin da ya yasa kake kiran sai ce Allah don ka yafe su ja'alu a fi adhanihim sai su sanya yatsun hannunsu a cikin kunnuwansu sai su toshe kunnuwan yadda ba ma za su saurari mai annabi nuhu alaihi salatu WaSalam yake faɗa ba ya bakun sai su ɗauki tufafinsu sai su rufe fiskokinsu yadda ba za su ji shi ba ba za su gan shi ba ya ce Allah dagar da na yi ta yi da mutane na kenan ka san da'awa dole sai an samu mai haƙuri sai an samu mai haƙuri dole da'awa kiran mutane zuwa ga Allah sai an samu mai haƙuri ya ce to Allah faman da na yi ta yi da su kenan dare da rana ba kuma ce musu nake ku tara mun kuɗi ku bani ba kiransu nake su zo ka yafe su ka yi musu gafara su samu aljanna su samu rahama amma ja'alu asabi'ahum a adhanihim sai su sanya yatsunsu a cikin kunnuwansu su toshe fiya thiyabahum su ɗauki tufafinsu su rufe fiskokinsu kar ma su ji kar ma su gani kafirci yayi kafirci ko annabi hudu haka suka ce mishi sawa'un alaina aw asta ما نحن لك بمؤمنين سواء علينا أو عزة إن هذا هو إن هذا إلا خلق الأولين سواء علينا أو عزة أم لم تكن من الواعدين سكتي مع النبي هود مو فجر دين كي وأذي كي دكيت شر wanda ba shi da haƙuri zai iya yin wa'azi ba zai iya dawa suka ce duk abin da kake faɗan nan fa waɗansu abubuwa ne kawai al'adu ne irin na mutanen da yanzu wannan karanta zuwa da kake gani ake yi ana da'awa ana kiran mutane zuwa ga Allah wallahi waɗansu suna ganin wannan yaya za ku zo kuna kawo wa mutane tunanin shekara dubu da ya wuce baya taba ganin baya taba ganin mai addini a matsayin wanda ya ci gaba ya san alkur'ani ya san sunna ya fahimci fikihun addini ya fahimci tarihin al'ummomi da suka shuɗe bayanai da Allah ya yi amma bayi mishi kallon ya waye a rayuwa to haka suka gaya ma annabi hud alaihi salatu wasalam jama'a mun fahimta haka suka gaya ma annabi hud alaihi salatu wasalam to idan yazo zai yi wa'azin sai su toshe kunnuwansu haka mutanen annabi Musa alaihi salatu wassalam wa qalu qulubuna gul بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون وقالوا قلوبنا suka ce ma annabi Musa alaihi salatu wassalam zukatanmu yana cikin wani dan kurtu ne a rufe ko ka faɗa ba za mu ji ba ba za mu gane ba balla anahumullahu bi kufrihim Allah ya ce a'a tsine musu albarka Allah yi ai sun gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qalu ruhi ajinnatin mimma tad'una ilayhi wa fi wa suka ce qulubuna fi akinnatin akinna jam'i ne na kinan shine al-qita wani abu da yake da rufi a sa wani abu a cikin kwalba ko a cikin wani kurtu ko wani gora sai a rufe shi yadda ba za a gan shi ba wa suka ce kulubuna fi akinnatin zukatanmu yana cikin wani rufi ne yana cikin wani kurtu ne an rufe shi wa fi na waƙar suka ce a cikin kunnuwanmu akwai wani toshiya wani nauyi akwai wani dalma da yake hana wucewan duk abin da za a faɗa balle a ji shi wa min bainina wa bainika hijabun kuma tsakanin mu da kai akwai wani shamaki akwai wani labule da ba maganinka ka fa'amal je ka yi abin da za ka yi inna na amirin mu muna yin abin da za mu yi eh. hmm. shi yasa idan wai kaga mutum yana wani kai kawo da a in dai mutum ya karanta alkur'ani ya fahimci alkur'ani duk iskancin dan iska sai dai ka kalle shi kawai domin kai ka karanta dan iskan da ya sha gaban sa annabi musan da fir'auna ya taba tashi yace zai dace shi kashe shi فقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه وقال فرعون فرعون يتي يتذروني كبرني أقتل موسى إن كشي موسى ولي يدعو ربي يتي كرا أبنجدين سيراما مش إسكنشي أي إسكنشي بو eh alkur'ani babban kundi wannan duka don a shirye da kai ne idan ka ce za ka bi hanyar arziki to sai a nuna maka 'yan arziki idan ka ce za ka bi hanyar rashin arziki sai a nuna maka waɗansu sun kwanta dama a wannan hanyar ga yadda al'amarin kuma ya kasance jama'a mun fahimta wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilayhi zukatanmu suka ce suna cikin wani rufi ne kan abin da kake kiranmu aka yi wa fi na wakarun cikin kunnuwanmu akwai wani toshiya wa min bainina wa bainika hijabun fa'amal na, amilun ka je kai aikin ka mu ma muna yi jama'a muna ji to haka gashi annabi nuhu alaihi salatu wa salam tun farkon al'amari shi ma haka suka gaya mishi ja'alu asabi'akum fi azanihim wastakshaw thiyabakum wa asarru yace Allah sun doge akan kafirci wastakbaru istikbara sun yi girman kai iyaka sun yi girman kai iyakan girman kai domin dama ɗaya daga cikin dalilai da zai sa kai ma ka gane kai ma ɓatacce ne shine ka gano kana da girman kai abu na farko da za ka gano kai kanka a kan kanka da kanka cewa ka ratsa hanya ne ka gane kana da girman kai girman kai ba abin da zai haifar maka in ba halakar da kai ba abu na biyu da za ka gano a kanka shi ne hasada lokacin da kaga wani ya samu alkhairi sai ka fara jin zafi lokacin da kaga wani ya samu alkhairi sai kana jin ba daɗi to wannan abun da kake ji na kyashi da hasadar abin da ya samu nan wannan abun in baka yi gaugawan neman taimakon Allah ba tiryan tiryan sai ya kai ka wuta rahamar Allah tana da fadi duk abin da Allah ya bashi zai iya baka to haka girman kai ka lura dukkan al'ummomin nan da manzanni suka yi ta zuwa cikinsu suna musu da'awa duk kissar da aka ɗauko na annabi sai ka ji Allah yana cewa wa kalal mada'ul ladina takbaru min qawlihi waɗanda suka yi girman kai da yawan su girman kai ya hana su bi manzannin Allah amma manzannin sun san su suna tare da su a cikin su suka yi rayuwa sun san halin su sun san dabi'un su to duk wanda suka yi fada da mutanen sai ka ji Allah yana cewa manyan mutanen da suka yi girman kai wajen karɓan gaskiya ka yi ƙoƙari ka yaƙi duk abin da kake tattare da shi na girman kai jama'a mun fahimta an tambayi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam me ya girman kai yace baqrul haqqi wa gam'un nas shine kore gaskiya kin gaskiya da kuma kallon reni wa mutane daga lokacin da ka ga za a gaya ma gaskiya kasan gaskiya ce ka yi faɗa da ita ko ka ƙi karɓa to alamar ka ɗauki hanyar halaka ce ka yi haƙuri ko da mai gaya maka gaskiyan bai gaya maka da uslubin da ya dace ba in ka gane gaskiya ya gaya maka yi aiki da ita kuma karka yadda ka yi faɗa da ita ko da da ya zo gaya ma gaskiyan bai gaya maka ta hanyar da ta dace ba ka yi haƙuri ka shanye amma in ka gano gaskiya ne ka yi aiki da ita kar ka yi faɗa da ita za ta ɓaci maka annabi ya ce wa na da kuma rena mutane ma mutane kallon banza a ce wani a cikin al'umma kana mishi kallon banza kana mishi kallon reni ko kaskanci amma meye dalilin da ya sa kake mishi kallon kaskancin nan saboda shi bayi da komai ka mishi tsawa ne ba kuma abin tsawa ba ne saboda dai shi ba kowa ba ne ya sa ka mishi tsawa saboda shi ba kowa ba ne saboda bayi da shi so kallon mutane ta wannan fiskar ka kalli wani kaskantacce ba kowa ba wannan girman kai ne in don kana ganin kafi shi ne wannan abin zai iya halakar da kai jama'a mun fahimta to duk waɗannan al'ummomi ɗaya daga cikin dalilin da ya sa suka halaka suka yin imani da manzanninsu girman kai girman kai girman kai annabi nuhu ya ce ma ubangijinsa wastakbaru bara, mutane na sun yi girman kai ba wai ba su fahimci annabi nuhu bane sun san shi ba ba su fahimci da'awar bane sun fahimta amma sun rena annabi nuhu ne ya kasa a ce shi ne zai zama malaminsu a ce shi ne zai dinga musu umarni ko zai dinga musu hali kasawarsa suka kalla suka ke to galibin manzannin nan duka ka yi ta bin isoshinsu za ka samu wannan kallon banzan mutanensu suka musu yasa suka ƙi yin imani jama'a muna fahimta Allah ya ce faƙalar mala'u min kaunihin na kafaru ma haza القوم الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون سورة هود فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم ما هذا illa basharun misluna wa ma nara kattaba'aka haka ne ba wa ma nara kattaba'aka illa allazina hum araziluna badiyar ra'ayi لقد أرسلنا نوحا إلى إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وقال الملأ الذين كفروا من ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك الذين اتبعك إلا الذين وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرازلنا وما نراك الذين اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين لوكتين da suka zo mai da martani ma annabi Nuhu alaihi salatu wassalam suka ce ma naraka illa basharan mislana ba mu ga wani abin da ka fi mu da shi ba kai fa mutum ne kamar mu wa ma naraka tabaka illal ladina kum na kuma ba mu ga wayanda suke bin kannan duka yuyuyu sai kaskantattun cikin mu duk cikin wanda suke tare da kai babu wani wanda ya kai a zo a kai jama'a kuna ji yanzu wannan martani ne na ilimi ya zo ya kiraye su zuwa ga Allah su ita Allah da bauta su ji tsoron Allah su yi biyayya ma dokokin Allah sai suke ce mishi ma naraka illa basharan mislana kai ba kowa bane mutum ne kamar mu ba abin da ka fi mu kenan kaga sun fi so sai babba wanda ya fi su ko kamar su shine zai gaya musu wa ma nara ba aka illa allazina hum arabiluna kuma mun lura duk wanda suke bin kan nan kaskantattun cikin mu ne badiyar ra'ayi wanda suke daukan abu babu lissafi inda su ma sun yi lissafi da ba bin kan wa ma nara lakum alaina min fadlin kuma ba wani abu da kuka fi mu da shi ta ko ina ba ku da wata falala da kuka sha gaban mu da ita bal na kun kadibin muna da kyakkyawan zaton ƙarya kuka zo da shi jama'a kuna ji kaga duk sukar da suka yi ma annabi nuhu da waɗanda suke tare da annabi nuhu sun soke su ne imma da talaucin su ko kuma rashin abin duniyar su jama'a muna fahimta shine da annabi nuhu kuma yazo mayar da martani yace wala aqulu lakum ولا أقول لهم عندي خزائن الله عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يهديه الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين النبي نوح عليه الصلاة والسلام في تيمس ولا أقول indi kaza inulla wala aqulu lakum indi inulla yace bazan ce muku taskokin Allah a hannuna suke ba balle na ɗebi arziki da wadata na basu haka Allah ya nufe su haka Allah ya nufe su arziki na Allah ne arziki na Allah ne jama'a kun ji martani na wanda ya san Allah ko wala aqulu lakum indi kaza inulla annabi nuhu yace bazan ce muku taskokin Allah a hannuna suke ba balle na azurta su da kuke ce musu kaskantattu ne ba su da komai wala a'lamul ghaib yace kuma ban san gaibu ba gobe ko jibi mai da su zama yace ban sani ba wala aqulu inni malak kuma ba zan ce muku ni mala'ika bane yadda kuka ce ni mutum ne ni mutum ne wala aqulu lillazina tazdari a'yunukum lan yu'tiyahumullahu kaira. kuma ba zan ce ga waɗannan da idan dunanku suke musu kallon kaskanci cewa Allah ba zai wadata su ya ba su alkhairi ya shiryar da su kuma su ma ya musu arziki ba yace ba zan gaya muku ba gobe ko jibi ba ku san yaya abin zai kasance ba jama'a muna fahimta wala aqulu lil ladina tadri a'yunukum bazan ce ga waɗannan da idan dunanku suke musu kallon kaskanci ba lan yu'tiyahumullahu khairan cha Allah bai ba su alkhairi ba haka da su yi tarayuwa a talauci yace bazan ga muku haka ba Allah ba zai shirye su yace bazan ga muku haka ba Allah ba zai ba su sakamako mai kyau yace bazan ga muku haka ba babu wanda ya san gobe ban da Allah jama'a muna fahimta to irin waɗannan maganganu yana daga cikin abin da ya halakar da manyan kafirai da ƙananan kafirai cikin al'ummomin da suka shigo hatta zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekaran jiya mun karanta girman kai yasa Qurayshawa suka ki su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi girman kai jama'a mu guji girman kai girman kai yasa suka isu bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa aqsamu billahi jahada aymanihim فلما جاءهم نذير ما بلغهم إلا نفورا في الأرض ومكر السيء ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا الله يتي وأقسموا بالله جهد أيمانهم sun rantse da Allah iya kuri manajin rantsuwarsu laƙin ja'ahum nazirun suka ce idan har mai gargaɗi ya zo musu Allah ya aiko musu manzo su ma la na ahada min ihidar umar za su zama mafiya shiryuwa a kan kowace ɗaya daga cikin al'ummomin da suka shuɗe falamma ja'ahum nazirun Allah ce to amma lokacin da mai gargadin ya zo ma zadahum illa nufura ba abin da ya daɗe su da shi sai daɗa gudun manzon daɗa gudun abin da Allah ya aiko shi da shi kamar wani ne ya ce Allah to me ya sa su suka gudu bayan sun ce sun yi rantsuwa da Allah za su yi biyayya Allah ce istikbaran fil ardi girman kai a bayan kasa jama'a mun girman kai Allah ce shi ya hana su amma da wani babba ne to da shi daidai da tafiyarsu ne ai sun faɗa wa kalu laula nuzila hadha alquran أهم يقسمون رحمة ربك نحن قصرنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وقالوا سكتي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين أذن سكتي ميسا دا الله زي سوكر دا القرآن بيسا سوكر دا شي ma wani daga cikin manyan mutane biyun nan da yake garin makka ko kuma ta'ifa ba laula nuzila hadha alquran suka ce me yasa ba a sassaukar da wannan alquranin ba ala rajulin min alqaryatayn azim ay ala rajulin azimin min alqaryatayn ga wani babban mutum daga cikin alkaryu guda biyun nan suka ce me yasa ba ai ba a makka suka ce ganan walid bin mugira yayi ba a bashi manzancin ba a ƙa'id ga urwatu ibn mas'ud as-sakafi suka ce ni sa ba ba shi ba ashe kenan kaga ba maganar na ba za su bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bane suna ganin dai sun kasa ni su bi shi shi ya kasa ni su bi shi jama'a muna fahimta to da yawar mutanen mu masu gida sun ki gaskiya ne saboda waɗanda suke kira akan gaskiya saboda wadda suke kira akan gaskiya wa kanu suka ce laula nuzzila hada alquran me yasa ba a sassaukar da wannan alqur'anin ba ala rajulin min alqaryatayn azim ga wani babban mutum daga cikin mutane biyun nan na alqaryu biyu aida a makka in za a ta da wani a makka to ga abu jihali ga walid bin mukira idan a fa'is ne ga urwa ibn mas'ud as-saqafi amma yaya za a zo a duba wani maraya a tsakaninmu a ce shi ne annabinmu wannan ya sa suka ki wannan ya sa suka ki sun san shi sun san shi a sadiqul amin sun san shi sun san shi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka kwana da kudinka a jikinka ba ka da amincin da ka bashi kudin ya kwana a wajen wajensa alayhi salatu wasalam haka suka san shi ba su taba cin mishi da wani abu na son zuciya ba ba su taba cin mishi da wani abu na son zuciya ba tun yana karamin shi ya tashi a matsayin mai amana haka yi girma a cikinsu to amma kallon da suke mishi shine ya kasa kallon da suke mishi shine ya kasa Allah sai ya ce ahum simuna rahmatar rabbi? Allah ce to su ne suke kasa rahamar ubangiji Allah ce in zan ba wa mutum matsayi Allah ce sai na shawara da su shi yasa mai girman kai ko mai hasara yake shan wahala shi Allah ina ruwansa kudin sai ya dauka ya kai wani kauye mai kudin kauyen har babban birnin kuma babu mai kudin sa Allah ya ce ahum kasimuna rahmatar rabbi? Allah ke da suke wannan bayanin su suke kasa rahamar ubangiji Allahu a'lamu haisu yadda ala risalata Allah shi ya san a ina zai sa manzancin sa mawa zai bawa amma ku nuna wane kowa ne kowa ne a'a Allah alhakim ne Na hannu nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid duniya. Allah yace su ma mu ne muka karkasa musu rayuwarsu hanyar abincinsu yadda za su rayu a nan rayuwar duniya idan ka ga mutum mawadaci ne Allah ce ni na kasa na bashi in ka ga mutum bayi da shi Allah ce ba wani ne ya hana shi ba ni na hana shi Na hannu bai Ma qasamna ta kun fila hayatin duniya. Allah ya ce mu muka kasa musu arzikinsu da hanyar abincinsu a nan rayuwar duniya wa ku mu fauka ba'adin darajatin sai muka fifita sashi darajar sashi akan sashi wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan wannan ya fi wannan wannan kuma tsari ne na Allah haka ubangiji ya da tsari idan malanta ne wa fauka kulli bi ilmin alim duk karatunka idan ka je gaban wani aka ce kai karatun sai kai in'ina inda za ka yi bayani a gabansa bayanin da kake zai iya gaya maka littafin da ka ga bayani ba fa mu mutane ba manzannin Allah manzannin Allah wani darajarsa ta ɗaga ta tsara darajar wani manzo tilkar rusulu faddalna ba'dakum ala ba'd منهم Allah ya ce tilkar rusulu. Kun ga manzanni na din nan faddalna ba'dahum ala ba'd Allah ya ce mun fifita sashi akan sashi wannan manzo ne wannan manzo ne amma darajar wannan ba dai bane da wannan wannan tsari ne na Allah dukkan waɗannan manzannin Allah akwai guda biyar da ake ce musu ulul azmi min rusuli waɗannan manzanni su suka fi kowane manzo daraja abun Allah akwai annabi Muhammad wa ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا الله يتي وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم Allah ya ce ka tuna yarjejeniya da alkawari da muka kulla Allah ya ce da manzannin Allah wa minka Allah ya ce mun yi wannan yarjejeniyan da kai manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa min nuhin da annabi nuhu alaihi salatu wa salam wa ibrahim da annabi ibrahim alaihi salatu wa salam wa musa da annabi musa alaihi salatu wa salam wa isa ibn maryam da annabi isa danna na maryama wa akhadna minhum mithaqan galiza waɗannan su ne ake ce musu ulul azmi min ar-rusuli annabi kuma yace ana sayyidu waladi adam yawmal qiyamati wala faqar annabi yace a cikin su kuma ni ne shugaban ƴaƴan annabi adamu duka manzanninsu da waɗanda ba manzanni ba kai mu kalkin ba wannan tsari ne na Allah ya fifita sashi akan sashi su ma annabawa Allah ya ce wa laqad faddalna ba'dan nabiyina ala ba'din wala kadi faddalna na an-nabiyina na ba'd Allah ya ce annabawa su ma mun fifita sashi akan sashi wannan annabi ne wannan ma annabi ne amma darajar wannan annabin ta darajar wannan annabin jama'a muna fahimta a garuruwa gari gari gari Allah sai fifita makka وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير wa auhaina auhayna ilayka qur'anan arabiyyan Allah yace haka nan muka yi maka wahayin wannan abin karantawa a cikin harshen larabci shine alqur'ani litunzira ummal qura don ka gargadi uwar alqariyu ita ce makka duk wani gari da yake bayan kasa a duniya Allah yace makka ita ce uwa jama'a mun fahimta a rana rana rana sai fifita ranar juma'a a dare dare dare sai fifita daren lailatul qadr a wata wata wata watan ramadan ruwa ruwan zamzam khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u zamzam annabi yace duk abin da za a diba a sha in dai ruwa ne wadda yafi alkhairi annabi yace ruwan zamzam fihi shifa'u suqmin wa ta'amu tu'min annabi yace ruwan zamzam magani ne kuma akan sha shi a matsayin abinci wannan haka tsari na Allah yake saboda ka in ka damu kanka wane ya ji wane wane aka za me yasa wane duka na bata lokacin ka ne jama'a muna fahimta ƴaƴan itatuwa ƴaƴan itatuwa wannan ƴaƴan itatuwa Allah a Qur'ani ya ce wani dan icen ba sa'an wani dan ice وفي الأرض قطع متجاورات وجنات وجنات من أعناب وزرع ونخيل سلوان ونخيل سلوان وغير سلوان يسقى بماء واحد ونفصل بعضها على بعض في الغبن Allah ce ka duba gonaki da lambuna da yadda 'ya'yan itatuwa suke fitowa a bayan ƙasa. Allah ce dukansu yusta bi ma'in wahidin. Allah ce da ruwa ɗaya nake shayar da su. Ruwan da ya bugi lemon zaƙi shi ya bugi gauta. Allah sai ce wani faddilu ba'adaha ala ba'adin fil Allah ke sai muka fifita sashi akan sashi wajen ci yanzu don bello idan ka ba da naira ɗari sai a cika maka leda akwai ɗan icen da in ka ba da ɗari masu a ce maka babu jama'a mun fahimta da gauta da apple darajar su ɗaya da inabi da yalon bello darajar su ɗaya ba ɗaya ba ne to ƴaƴan itace ma Allah ya ce ya fifita sashi akan sashi mana bilai wannan haka tsarin Allah yake haka tsarin Allah yake ya fifita sashi akan sashi to amma wannan kuma hikima ce ta Allah kamar wani ne ya tambayi Allah Allah to yaya ka bada wannan tsarin yake li yattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya domin sashi su riƙi sashi a matsayin leburorinsu a samu waɗanda za su dinga ayyuka domin taimaka ma 'yan uwansu Allah ya ce na yi wannan tsarin ne saboda waɗansu su dinga samun ma'aikata daga wasu idan motar ka ta yi kura ka samu wadda zai wanki to shi mai wankin motar ba son sa ne Allah baya yi ba hikima ce kawai ta Allah idan an zo da tirela na fulawa a samu wadda za su sauki in an zo da tirelan siminti a samu wadda za su sauki in kowa na da wadata rayuwar za ta gudana ba zai yi ba to kar don shi bayi da shi ka ɗauke shi kaskantacce kai da allon ya baka ba soyayya ce ko kafi shi ne ya sa aka baka ba hikima ce ta Allah shi sa duk mutumin da ya ɗauki girman kai makansa to ya ɗauki halaka makansa tsari ne na Allah akwai masu shi akwai marasa shi akwai masu shi akwai marasa shi akwai masu ƙarfi akwai marasa ƙarfi akwai masu lafiya akwai marasa lafiya to kar ya zam don mutum bayi da shi ya sa ka walakanta shi kai kuma kar don kana da shi girman kai ya shige ka kasan wani ko falonsa falo falonsa aka shiga idan kaskantaccen mutum ne a gunsa kamar mai gadi bai sai zauna akan kujera ba in direban sai shigo bai sai zauna akan kujera ba sai abokansa masu martaba irin nashi me yasa aka hana wannan direban zama akan kujera don kawai bayi da abin duniya Allahu akbar don kawai bayi da abin duniya dalilin da yasa bai zauna akan kujeran ba don bayi da abin duniya idan makwabcinsa zai shigo wadda bayi da karfi bai sai zauna akan kujera ba sai dai ya zauna a ƙasa idan abokinsa ya zo sai ya zauna akan kujera shi makwabcin me yasa ya zauna a ƙasa dan bayi da shi to shi ya ga alkur'ani yayi ya zama talaka Allah ne kawai da ya hukunta haka Allah ne ya hukunta haka kar ku dinga walakanta mutane don ba su da shi kai kuma karka zan mai girman kai don kana da shi ka dubi yadda mutanen mu suke mu'amala da talakawa wani zai ɗauki 'yar aiki a gidansa ya je ajiye ta yadda muke maganan nan to akwai wata an ɗauke ta aiki za ta fara aiki a cikin gidan alhaji tun karfe takwas na safe har karfe shida. amma haka ba zai hana hajiye ta zage ta ba ba zai hana 'ya'yan hajiye su zage ta ba ƙarshe in wata ya kare kuma ba za a biya ta ba kuma ita bata isa ta je ta tambaya ta ce a biya ta ba inda Allah ya ga dama yalla koi da mahaifiyarka ce take wannan wanke wanke zai yiwu ko ba zai yiwu ba zai yiwu ruwa ne zai zuba a tsakar gida hajjiyar za ta kwana mata kira tana zakinta ba na ce a daina zubar mun da ruwa a nan ba hajiye inda Allah ya ga dama da ke ce kike wannan wanke wanke da shara karka yadda don ubangiji ya fifita ka ya zama sanadiyar kai kuma ka walakanta wani tsari ne na Allah tsari ne na Allah sannan kamar yadda muke karantawa mutuna cewa girman kan nan shi ya halakar da al'ummomi da yawa saboda kallon waɗanda suke mu'amala da su ba kowa ba ne saboda kallon wadda suke da shi din wa'inda suke mu'amala da su ba kowa ba ne? kun tuna kisar banu isra'il da Allah ya bayar a cikin suratul Bakar, kisan daluta su da kansu su da kansu suka je suka samu annabinsu suka ce ya nada musu shugaba jagora kwamanda a tara ilal mala'i min bani isra'ila قالوا لنبي ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم allah ya ce ilal تر إلى min من Isra'ila, إسرائيل min بعد Musa, kai mai karatu ko sauraron karatu Allah ya ce baka ga waɗansu jama'a na banu Isra'il jagorori manyan mutane cikin banu Isra'il bayan mutuwar annabi Musa alaihi salatu wassalam iz qalu li nabiyyin lahum suka je suka samu annabin suka ce mishi ibi aslana malikan nukatil fi sabilillah suka ce mishi ya annabin Allah ka naɗa mana kwamanda jagora shugaba mu je mu yi yaƙi a tafarkin Allah domin an zo an yaƙe su an tafi da dukiyarsu an tafi da matansu an tafi da 'ya'yansu to Allah sai ta da wannan annabin nasu sai suka ce to ya naɗa musu jagora su je su yi yaƙi fi sabilillah jama'a ku kalla fa su da kansu suka ce a naɗa musu kwamanda ba fa annabin ne ya ce ku tashi ku je ku yi ba muna fahimta iskalu li nabiyyin lahum su suka ce ma annabin sun ibi na malikan nukatil fi sabilillah na da mana jagora mu je mu yaki fi sabilillah kada sai yace musu hal asaitum in kutiba alaikum alkitabu allah tuqatilu kun tabbatar idan aka wajabta muku yakin aka ce ku fita ku je ku yi yakin ba za ku noke ku ce ba za ku je ba kalu suka ce wa malana Allah nukatila fi sabilillah me zai hana ba za mu je mu yi yaki fi sabilillah ba wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina bayan an fidda mu daga cikin gidajen mu da ƴaƴan mu an watsa al'amarin mu an tarwatsa mu me zai hana ba za mu je ba falamma kutiba alaihim alqital Allah yace lokacin da aka wajabta yakin kuma ta sai suka juya baya illa qalilan minhum yan kadan ne suka je wallahu alimun bizalimin Allah masani ne game da azzalumai ku duba abin da ya faru abu na farko abu na farko abu na farko su da kansu suka je suka ce ma annabin a nada musu jagora da su yaki ba shi yace ku zo ku yaki ba na biyu kuma ya musu togaciya ya ce karfa a naɗa ku je kuke suka kawo dalili suka ce me zai sa bara mu yi ba bayan ga abin da ya same mu to amma kun san dalilin da ya sa suka yakin an saka shugaban shine wani talaka ne iya magana ke kala لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم ضالوت قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعدا من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والذكر والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم sai annabin sun ce musu inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika to Allah ya sanya muku taluta shine shugaban ku kalli bayanin da ya musu su ce mishi suka yi ka nada mana shugaba shi kuma sai yake ya nada sai ya roki Allah yace Allah ka nada musu Allah sai ya nada musu jama'a kuna ji kaga inda ma shi ya zaba sai su ce ai ya sa interest ɗinsa ne a ciki tunda ba su da kunya inna allaha qad ba'atha lakum taluta malika yace Allah ya nada muku taluta shine shugaban qalu ne suka ce wa qalu sai suka ce anna yakunu lahul mulku alaina ta yaya taluta zai samu jagoranci akan mu shine shugaban mu kuma ta suka ce ba zai yi ba walam yuta sa'atan min almal suka ce bayi da kuɗi ina kun jigo duk ran da ka fara kallon wani kaskantacce don bayi da abin duniya kai don kana da shi ka sanar da kanka ka ɗauki hanyar lalacewa duk ran da ka fara kallon wani dalilin da yasa kake mishi kallon banza kawai don ba shi da abin da kake da shi ka ɗau hanyar halaka kalu suka ce anna yakunu lakul mulku alaina ta yaya zai samu mulki a kanmu komanda da za a je ayi yaki a ce kuma taluta wallam yu'ta sa'atan min almal ba yi da yalwan kuɗi haka ne yanzu ba yadda mutanen mu suke rayuwa ba kenan mawadaci wadda yake da arziki wadda yake da dukiya duk abin da ya faɗa haka da a yi shiru a ɗauka ko da shi wadda ya daukan shi ma abun bai mishi ba wadda bayi da komai kuma in yi faɗi magana babu mai saurara kala sai ce musu inna Allah hastasahu alaikum Allah ne fa ya zabe shi akan ku Allah ne fa ya zabe shi akan ku ya ga musu to da tafiya ta yi tafiya kai suka ifi gamsuwa ƙarshe sai da Allah ya nuna musu aya aka ɗauko akwatin mala'iku suka ɗauko akwati wadda yake ɗauke da sauran kayan annabi harun da annabi musa aka kawo musu aka ce wannan aya ce suka ce to aji ana tafiya an isa bakin wani kogi sai ɗalu da ya ce musu to allah zai jarabce ku a nan ruwan nan a tsallake shi lami lafiya kar wani ya sha in ma mutum zai sha to kar ya wuce hannu ɗaya suka ce sannu shugaba فشربوا منه إلا قليلا منه فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما, فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فلما فصل طالوت بالجنود قال سيتي مسو إن الله مبتليكم بنهر yace akwai wani kogi a gaban mu Allah zai muku jarrabawa akai kaga ba shi yace ma zai jarrabawa faman shariba minhu falaysa minni duk wanda ya tsaya ya sha ruwan wannan kogin bai tare da ni wa mallam ya yat'amhu fa innahu ne. Wadda bai dandana ruwan ba yana tare da ni illa man izkarafa ghurfatan bi yadi sai dai wadda in zai shan makar ya wuce hannu ɗaya. to dan mun sha shine ba mu tare da kai fa sharibu minhu suka zauna suka yi ta shan ruwan illa min minhum Allah ce in kaɗan ne ba su sha ba suna sha ɗan wannan abin da ya rage a zuciyarsa na imanin masu ruwan ya wanke shi ƙarshe sanadiyar halakar su kenan amma jama'a mun gano dalilin halakar waɗannan mutanen shine kallon wani don ba kowa ba girman kai mala ya haya matsala ce karka yadda wani a ce wai ba da ka yi magana da shi ba don kai kana ganin kafi shi a'a karka yi haka karka walakanta wani ko ka tozarta wani don me don kana ganin kafi shi wadata da walwala da matsayi ni'ima ce ta Allah Allah na ba da ita mu wadda ya so wadda ya yi amfani da ita ta fuskar da ta dace sai ta zama rahama gare shi saboda ka annabi nuhu alaihi salatu wassalam yake gaya ma Allah na kirayi mutanen nan ga irin turjiyar da na samu sukan sa yatsunsu a kunnuwansu su toshe su ɗauki tufafinsu su rufe fiskokinsu sun doge kan kafirci iyakar dogewa wastakbaru bara kuma sun yi girman kai wajen karɓar gaskiya kasan in an ce girman kai a yadda a yi muka faɗa ga gaskiya kaga gaskiya ne amma ka yi faɗa da ita ko kuma ka dinga ma mutane kallon kasassu ba don wani abu don kafi su saboda haka da yawan waɗannan manzanni dalilin da ya sa mutanensu ba su yi imani da su ba suka ƙi su bi su saboda suna musu kallon makaskanta ne ba su da komai saboda ka mawadata masu hali masu mulki kowa ya sani cewa abinda Allah ya bashi jarrabawa ce ba dama ba ce ta ka walakanta bayin Allah ko ka musu kallon kaskanci kuma ka san duk lokacin da kake kallon wani kaskantacce ko kake ma wani kallon walakantacce to duk ran da gaskiya ta zo ta hannunsa ba ka bi ba saboda dama kare na shi kuma baka san me Allah zai yi ba baka san me zai faru gobe ba saboda ka ɗauka ni'ima wata falala ce da Allah ya maka wadda za ka yi amfani da ita don samun kusanci a wajen Allah in Allah ya kai mu gobe za mu yi tsokaci akan annabi Suleiman alaihi salatu wassalam domin duk lokacin da aka zo magana akan wadda Allah ya mishi ni'ima kuma ya yi amfani da wannan falalar a babin da ta dace akwai annabi Suleiman domin shi kujeran da ya hau da kansa ya daga hannu ya roki Allah ya ce Allah karka bar wani haukan irin ta قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب to haka yake rayuwa da mutanen sa har su alhuda guda da yake mulkin san ya shafi har tsuntsaye alhuda guda har kan cinyan annabi Suleiman ne kan zo ya hau jama'a mun fahimta yanzu da zaka ga yalla koi a ofis ya zo duk ma'aikatan zaka samu suna karkashin sa kowa ya zo dai ku tashi ku tsaya wannan good morning sir good morning sir eh ba wanda yake sai tinkare shi ce zai ba shanu su sa <laughs> eh wanda kaje yana haka marayuwa bai san duniya ba bai fahimci duniya ba wani wani shi in zaka gishe shi ma ya ka tashi ka tsaya